Ganinsa ya haye ya rubda ciki, ya rufe idanuwansa, ya ci gaba da lulawa cikin duniyar tunanin Fatima zana. Kafin 'yan sanda su je gidan marayu labari ya kai musu da za a zo binciki gida. Domin Haruna da kansa ya je station ya ba wani ɗan sanda cin hanci akan duk abin da ake faruwa ya rinka sanar musu, babu musu kuwa ya amince da hakan. Ba ƙaramin tashin hankali ɗaukacin ma'aikatan gidan marayu suka shiga ba, domin manyan ma'aikatan da ƙanana sun san abin da ke faruwa, don ana san musu wani abu akan abubuwan da ake tura yaran su yi. Nan da na hankalin hajiya ya ƙololuwar tashi ta rasa inda za ta saka kanta, yayin da shi kansa Haruna baya cikin kwanciyar hankali. Kaf yaran da ke gidan marayu waɗanda ke kwana wuri ɗaya da Fatima, aka tara su tamkar masu asembili. hajiya ce ke magana da kakkausa murya ta ce ku tabbatar kun yi aiki da abin da muka faɗa muku wallahi tallahi duk wanda ya ƙoƙarin tuna mana asiri sai ya fuskanci azaba wallahi azaba mai raɗaɗi zan masa sannan ba zan ƙyale ku ba za mu ba wa hukuma mutum ta tafi da shi a haɗa shi da fatimar a kashe su ga baki ɗaya sai yanga ga ƙarshen ƙauna wuri ya yi tsid sai wurga idanu yara suke yi ba tare da fahimtar me ke faruwa ba shesheƙar kukan da ake ji ne aka fara waige-waige jin daga ina kukan ke zuwa. sako hajiya ta a hankali tana taka takalminta mai tudu wanda ko da yaushe irinsa take sawa saboda rashin tsahonta har ta iso inda ta ga an ba da fili an marmatsa. Tsayawa ta yi a gabanta tana kare mata kallo. Yayin da yarinyar ganin hajiya a gabanta ya sa ta shiru kamar an yi ruwa an ɗauki. Cire gyalan kanta hajiya ta yi ta rataye shi a kafaɗarta. ta ce cikin ɗaga murya. Au munafuka, kukan munafunci kike yi mun kome, ke kaɗai ce kike son kawo mana matsala. To wallahi tallaki ni Halima sai na yi miki cikin da kika kasa haife shi, matuƙar kika kuskura kika fallasa asirinmu ya tono, to wallahi ki sani kin sa kanki a bala'i mara yankewa. ki buɗe kunnuwanki da kyau ki saurare ni wallahi sun matalahi matukar kika yi gigin fallasa asirinmu kin shiga uku dai sai na kulla miki sharin da aka haɗa ku ke da fatima da aka kashe ku baki ɗaya matsiyata marasa asali ba ƙaramin ciwo wannan zagin yewa bilkisu ba take ta ɗago kanta babu alamar tsoro a tattare da ita ta ce ai ba mu muka yi kanmu ba kuma Allah ne ya halicce mu a hakan yana sane da mu kyakkyawan mari hajiya ta sauke mata a fuskarta wanda sai da ta gigice kafin ta yi yunƙuri hajiya ta rufe ta da duka ta ko'ina tana janta a ƙasa suka bar wajen. su yaran ba ƙaramin tsorata suka yi ba da jin kalaman da hajiya ta furta na cewa za a kashe su duk wanda ya yi yunƙurin tona mata asiri. nan da nan kowa ya shiga taitayinsa suka shiga watsewa ɗaya bayan ɗaya. Can wani ɗaki mai nisan gaske cikin daji-daji gidan marayun hajiya ta wulla Bilkisu ciki ta rufe ƙofar. ta yi tahowata ƙarfin hali kawai take yi ta gama firgita da lamarin yarinya don tsabbalki su za ta tuna mata asiri don mugun taurin kai gare ta inda ka san arniyar farko ko da 'yan sanda suka zo gidan marayu bincike tun daga kofar gate ɗin gidan suka nuna wa mai gadi hoton yarinya sannan abin da zai biyo baya ya sa ya ce bai santa ba duk wanda aka nuna hotonta sai ya ce bai santa ba cikin ma'aikatan har aka zo kan yara kowa aka nuna hoton fatima sai gabansa ya yanke faɗi amma da ya tuno kalmomin da hajiya ta yi amfani da su wajen firgita su sai su ce ba su sani ba haka 'yan sandan suka gama zagayen su kab ba su samu wani labari game da fatima ba suka koma police station din yarima ba karamin mamaki ba ne ya daure masa kai game da labarin da ya ji na cewa wai fatima ba 'yar gidan marayu ba ce ta yaya hakan ta faru to akwai wani kulli kenan a ƙasa sannan dole ne ya nemi bulkisu don jin cikakken bayani akan abin da ke faruwa a gidan marayu domin dole ba za ta rasa sanin wani abin ba idan har ta ce fatima ba 'yar gidan marayu ba ce to tabbas asirinsa zai tono za a fahimci yana da dangantaka da ita lallai mutane ba su da imani wato saboda kaddara ta same ta yasa suka haɗe baki suka ce ba su santa ba ko ko akwai wani abu ne a ƙasa wanda ba a so a sani a jiya zuciya kawai ya sauke tare da tattaru wayoyinsa ya fice daga gida mama babba ce cikin guest house na gidan sarki duk wani ma'aikaci da ke gidan ya hallara a babban falon da ke floor na biyu kafin kowa ya tsaya sai sun kawo gaisuwa wajenta kowanne cikinsa ya ɗori ruwa kowa da fargabar da yake yi a zuciyarsa game da zuwanta don sun san halin ta tsab za ta sa a kori mutum daga bakin aikinsa wannan ba ƙaramin aikinta ba ne ba. Shugaban gidan ta nema ga baki ɗaya shi yayi mata iso zuwa ɗakin da kwamfutocin gidan suke. Inda duk abin da ke faruwa na cikin gidan ake kallo ko meye mutum ke yi na alheri ko na shari suna kallonsa. Risina waye sannan ya kawo gaisuwa ta amsa cike da isa daga dara da izza irin ta masu mulki. kujeru biyu ya janyo musu ya goggoge sannan suka zauna ita da kausar da ke gefe tana ta harare-harare abin da ya kawo ni gidan nan shine ina so ka tattaro min duk wani bayani na abin da ya faru ranar da aka kashe habibu ka fito min da shi in kalla sannan ka bani shi a hannuna don ya zame mana hujja a kotu abin da ya sa na zo da kaina shine saboda sarki na lura komai a hankali yake binsa sannan bai ba wa wannan shari'ar muhimmanci ba ni ko tun da ni ce aka salwantarwa da ran ɗa dole in miƙe tsaye duk yadda zan yi in ga jinin ɗana da na haifa bai tafi a banza ba zan yi sabu a matsayina na uwa shi yasa na buƙaci a kawo min duk da aikin ba nawa bane ba aikin kabiru ne amma kabiru rashin ɗan uwansa ya sa ba shi da wani guzari sosai to shi yasa na yi tattaki da kaina domin in samu wannan cikakkiyar hujjar. rankafawa ya ce to ranki ya daɗe yanzu nan ku za a aiwatar da umarninki ta gyaɗa masa kai cike da gamsuwa da maganarsa miyewa ya shiga jone-jone nan da nan ya haɗa komai ya kunna sannan ya shiga tariyo mata abin da ya faru a wannan ranar tun daga la'asar har safiyar washe gari kallo take yi amma ga baki ɗaya tana neman fita hayyacinta saboda tsananin firgicin abin da ta gani babu inda jikinta baya rawa babu inda zufa ba ta karyo mata har suka gama kallon bidiyo ɗin ta kasa cewa komai wai ta yi ta kalli kausar wadda ta yi mutuwar zaune ko motsin kirki ba ta yi jiki a sanyaye kausar ta kalli mamanta ta ce ta riƙa shi mama kin ga abin da na gani kuwa a jiya zuciya mama babba ta yi ta ce na gani kausar yanzu menene shawararki akan wannan al'amarin shiga kausar ta yi sannan ta ce mama anya ba shi ya ya yaya kabir ya kasa komai akan shari'an nan ba shi ya sa ba shi da ƙwarin jiki fa akan al'amarin nan nake tunani da ma mata girgiza kai ta ce bai san komai ba kausar ba na jin idan kabir ya zo nan tunda habib ya mutu kin ga kuwa idan har haka ne to akwai mafita mama ta kalli gefenta su kaɗai ne cikin ɗakin zaune don bayan ya kunna musu fita ye. mama ta ce dole ƙudiri na ya cika akan yarinyar nan yadda ta kashe min ɗa ita ma dole ne a kashe ta. Ta yaya kenan mama bayan idan muka kashe ta bidiyon nan ya je kotu muna cikin matsala ai. Asirin ɗan uwana zai tono. sannan mutunci da kiman masarautar bara ya zaki dole ne ya zube a idanun mutane baki ɗaya. Ni kuma ba zan taɓa son hakan ba. Haka ne kausar yanzu abin da nake ganin zai faru shine ku take kira min Yakubu mu tattauna da shi a tsakaninmu. Matukar akwai mafita kuma zai rufa mana asiri to ko nawa ne zan salwantar akan wannan shari'ar danganin ganin cikar burina. Yakubu ba na son a samu matsala akan wannan aikin da na saka ka, ka tabbatar da kayi yadda na ce ba a samu wata matsala ba. Ba na so bidiyo dinnan ya fito complete idan aka je kotu. Ɗan rankwafawa Yakubu ya ce, sha Allah za a yi yadda kika ce ranki shi daɗe. Ai dole abu umarninki idan har ana son a ga daidai. Waya ta ciro ta miƙa masa, samun nan baka ada. Sauran bayani zan yi maka aiki. Na gode ranki ya daɗe Allah ya ƙara girma da arziki. Ba tare da ta amsa ba ta juya suka fice daga ofis ɗin. Securities da dogarawa suka fara take musu baya har zuwa wajen motocinsu. Wannan manakisa ce babba ake shirin shiryawa don an ga yarinyar ba ta da gata. to wallahi ƙarya ne wannan maganar ruwan kwando ce babu yanda za a yi a ce ana riƙon yaro a gidan marayu a ce ba a san da zamansa ba bayan duk wani yaro da ake rikonsa zai koma hannun gwamnati sai an rubuta sunansa da shekarar da aka kawo sa da wanda ya kawo sa wannan maganar banza ce barista dole akwai lauje cikin nadi. girgiza kai ya rimaye sai yanzu hankalinsa ya ɗan kwanta jin wannan maganar daga bakin barista abdul ni kana abin da ya ɗaure man kai domin ni shaida ce akan zaman fatima a gidan marayu sai dai babu yanda zan yi in furta hakan tun daga yadda shari'ar ta zo mini ba ni ke kare ta ba ni ina kare wanda ake kara ni yarima ya faɗi hakan cikin sarewa ai ka kwantar da hankalinka dole ne a koma a yi tsatsauran bincike a kan gidan marayun nan domin idan har haka ne akwai wata makarkashiya ai wannan abin da suka yi tamkar sun nuna wa duniya cewa su maha'inta ne sannan babu gaskiya a lamarin babu kuma amana Sai yanzu Yarima ya samu karfin gwiwa da kalaman Abdul, hankalinsa ya ɗan kwanta ya ce, To yanzu barista menene abin yi? Me kake ganin za a yi? Ni da kaina zan je police station ɗin in yi magana da babban DPO ɗin akan ni ban yarda da wannan binciken da aka je aka yi ba. a gidan marayu ba tare da ɗauko list ɗin sunayen yaran da ke gidan ba Ai a master list ne idan har ba a ga sunan Fatima da hotonta ba, to shi ne za a tabbatar da cewa ba a gidan marayun take ba. Wannan karan da ni za a je saboda akwai binciken da nake son in yi a cikin gidan marayu. Jinjina kai yari mai cike da gamsuwa ce, yawa barista Abdul, don Allah ka yi ƙoƙari sosai akan wannan al'amarin. A duba al'amarin marainiyar Allah, duk duniya Fatima ba ta da kowa sai Allah su yi. Kallon barista Abdul ya yi, ban gane inda maganar ka ta dosa ba, me kake nufi? Marainiya ce kamar yadda ka sani, sannan kuma ni ne a matsayin gatanta na uwa da uba. Sauran bayani zan yi maka shi idan komai ya kwaranye. Fata na bai wuce a shiga wannan zaman kotun da za a yi a kammala shari'an nan ba. Kalaman Yarima ya ɗaure wa barista kai amma sai ya share ya ce Allah ya bamu nasara ran kai daɗe. Insha Allahu Fatima za ta kubuta daga wannan mummunan yanayin da take ciki. Murmushi ya yi wanda ya tsaya iya fuskarsa ya ce abu na gaba shine yadda za a ƙara zantawa da fatima akan abin da ya faru don idan ban manta ba jibi ne za a kuma shiga kotu Wannan ba matsala ba ce, insha Allahu, gobe da safe nake son zuwa station ɗin in bincika, ba zan taɓa nuna musu da na san cewa Fatima ba 'yar gidan marayu ba ce. Zan yi musu tambayoyi ne in ji me za su ce sannan in gabatar musu da bayanin da na yi maka a yanzu. Sannan madam zan sa ta ƙara neman izinin ganin Fatima domin ta zanta da ita a karo na biyu. Ina roƙon Allah ya sa mai nasara. suka gaisa haɗe da riƙe hannun nasa cikin nasa ya ce na gode sosai barista ban san da kalmar da zan yi amfani da ita ba wajen nuna godiyata a gare ka da kuma jin daɗi na akan wannan halarcin da ka yi mun ba na gode Allah ya saka da alkhairi suka runguma juna ba karamin farin ciki ma mababba ta yi ba samun labarin da ta yi akan Fatima ba a samu wani cikakken bayani ba a kanta na gidan marayu wannan kaɗai ya ƙara kwantar mata da hankali ta ƙara tabbatarwa da kanta haƙarta ta kusa cimma ruwa don da zarar aka shiga kotu ta tabbatar da lauyoyin da ke kare fatima ba su da wata hujjar da ta kai ta su karfi domin duk hujjar da za su gabatar a kotu alƙali zai yi watsi da ita ne kawai bayan yarima ya baro wajen barista abdul darek da ya yi hankalinsa ya ɗan kwanta sannan ya samu ƙwarin gwiwa da maganganun barista abdul babban tashin hankalinsa da damuwarsa bai wuce fatima ba don ya san ba za ta yi magana ba Da za ta buɗe baki ta faɗa abin da ya faru, wataƙila da al'amuran sun zo musu da sauki A ɗakin mama babba ya yi matsuguni, yau fuskarsa babu yabo babu fallasa, ba kamar kullum ba, da ka gansa ka san yana cikin damuwa. Ita kanta fuskarta a sake take sanar masa da bayanin da aka yi mata game da Fatima ba 'yar gidan marayu ba ce. Kaga kenan muna da hujjar kwakwara da za mu gabatarwa da kotu ba tare da an ja wani dogon abu akan shari'a ba. Kuma gaskiya za ta yi halarta cikin sauki Rushi kawai ya rima ya ce, To, alhamdulillah wannan labarin da na samu ba ƙaramin sa na ji ba. Yanzu abin da ya rage shine gabatarwa da kotu hoton bidiyon ɗin yadda aka kashe yaya. Jinjina kai ta yi a tsayin da take, ta ce wannan ba matsala ba ce domin na je guest house din. ɗazu kuma na roƙi alfarmar a ba mu aran rikodin ɗin mu miƙa shi ga kotu don tabbatarwa da duniya cewar kashe shi aka yi ba tare da haƙƙinsa ba. Da sauri ya kalli mama babba, hmm, lalle wannan matar bala'i ce, wato haka ta je guest house ta aiwatar da abin da ta yi niyya. Kallon tuhuma ya bi ta da shi, sannan ya kwantar da kansa gefe ɗaya, cikin dabara ya ƙaƙalo murmushi saboda kawar da reaction ɗin da ke kan fuskarsa lokaci guda. Yana jinjina kai, yana fara a ce alhamdulillahi nasara tana gare mu. Idan ma murmushin ta yi, sannan ta ce insha Allahu. Dan waigawa ya kaɗan ya ce ina su kausar suke ne. Sun shiga gadin, wai sun gaji da zaman wuri ɗaya, shi ne aka yi musu rakiya don su sha iska. Ok, shi ne abin da ya ce kawai, ya miƙe ya yi mata sallama ya bar sashinta. Sassan mahaifiyarsa ya shiga, tana zaune ta ɗan kishin gida gefen ta bayi ne guda biyu suke yi mata tausa. Ɗaya tana ɓare mata furut. Zubewa ya ƙasa ya kawo gaisuwa. Murmushi tai tana kallon ɗan nata, cike da su da ƙauna ta amsa masa. Yarima ya dai na ga fuskarka a sake yau da alamun kana cikin nishaɗi. Ƙasa da kansa ya yi, haɗe da murmushi ya ce, eh mama, na fara samun kwanciyar hankali ne, saboda da alamu za mu yi nasara a wannan shari'a. Allah zai bayyana gaskiya, ba zai bari gaskiya ta ji kunya ba. Jinjina kai kawai ta yi haɗe da murmushi sannan ta ce, Allah ya sa. Amin, ni zan shiga ɓangare na. Kafin nan mai martaba yana son zantawa da kai. Dazu ya sanar min da hakan. domin tafiya ta kama shi da gaggawa amma dai ina ganin ba daɗewa zai yi ba ba kuma zai wuce sati ɗaya ba to zan shiga wajensa insha Allah ki huta lafiya Allah ya maka albarka amin ya Allah ya faɗa ya miƙe yana ficewa daga falon washe gari kamar yadda barista ya wa yarima alƙawarin zuwa police station haka kuwa aka yi Shiryawa ya tsaf shi da madam ɗinsa suka nufi police station ɗin. Gabatar da kansu suka yi sannan suka buƙaci ganin DPO ɗin wajen. Ganin ko su ɗin su waye ya sa aka yi musu iso zuwa ga DPO ɗin kai tsaye. Bayan sun gaisa ne barista Abdul ya buƙaci jin ko sun je gidan marayu sun yi bincike akan yarinyar Cike da gamsuwa DPO ya yi wa barista bayanin yadda binciken nasu ya kasance da tura jami'an tsaro sannan an tabbatar musu da ba a gidan marayu Fatima take da zama ba. Murmushi ba da sa Abdul ya ce ranka ya daɗe. Kada ka ce na yi maka katsalandan akan aikinka. Amma I'm sorry to say gaskiya ba haka ake binkice ba. Kallon DPO ya ta cikin gilas ɗin sai na mamaki. Eh, saboda shari'a babu inda aka ce idan an je bincike gidan marayu ma'aikata za a yi ta biyu da bincike sannan a bincika yara ana yawo da hoton yarinya ba. me amfanin rijista na gidan da ba za a bincike ta ba akan sanin yarinyar ina ce kowane gidan marayu da ke cikin jihohin nan kafin rikon yaro ya koma hannun gwamnati sai an yi masa registration da gidan an shigar da hotonsa da sunan wanda ya kawo sa sannan shekarar da aka kawo sa da kuma hannun wanda ya kawo sa da kuma hannun wanda ya karba duk ba ku bi wannan matakan ba kawai aka je aka yi bincike a sama aka ce wai ba a santa ba to gaskiya binciken ku bai yi ba dole a sake yin sa dan abin da ya kawo ni kenan in ji ko kun yi bincike dan in samu abin da zan rubuta in mika wa kotu shi kansa DPO din ya gamsu da bayanin da barista Abdul din yayi dan tabbas wannan shine bincike na kwarai gyara gilas din idan sai ya ce to yanzu barista menene kake buƙatar a yi maka gyara zama barista Abdul yayi ya ce yanzu ina so a haɗa ni da 'yan sanda kamar mutum hudu don komawa gidan marayu mu gudanar da binciken ainihi ba irin wanda suka yi a baya ba. Jinjina kai DPO ya yi, ya danna daga gabar da ke gefensa sai ga wani ɗan sanda ya shigo ya sara masa. DPO ya ce, a shirya mota yanzu nan za a koma gidan marayu tare da barista don gudanar da bincike a karo na biyu. Sara masa ya yi, ya ce, yassa ya fice. Barista Abdullahi miƙa masa hannu suka gaisa sannan suka fito shi da barista Hauwa. 'Yan sanda hudu suka shirya kansu a motar yayin da barisa Abdul da matarsa suka shiga tasu motar suna biye da su har zuwa gidan marayu. Ko da suka isa ba su sha wahala ba wajen isar da su ofis ɗin manaja na gidan gaba ɗaya, wanda haɗe suke da rijistara na gidan marayun gaba ɗaya. Barisa ne ya gabatar da kansa sannan sauran 'yan sanda kowa ya gabatar da kanshi da abin da suka zo yi. nan da nan suka yi na'am da bukatar su aka shiga bankicen fayil by fayil na yaran da ke gida. Kowace shekara da fayil ɗinta a haka har aka zo shekarar 1999 aka fara buɗe sunaye da hotuna da ke jikin fayil ɗin. Fayil na hudu na biyar sai ga hoton Fatima Zara a jiki da sunanta raɗa-raɗa Fatima Zara. Nan aka buɗe fayil ɗinta aka tabbatar da tabbas a gidan marayun take da zama. sannan ga hotonta nan kamanninta tun tana yarinya babu abin da ya sanja a tare da ita Hajiya ce zaune a jikin bishiya, Kofar kicin tana shan iska, ta ma'aikatan kicin ne duk sun zagaye ta. Kallon wadda ke ta na dama ta yi, ta ce, wai ni kam waliya tun ɗazun nake hangen motar 'yan sanda da wata ƙaramar mota a ofis ɗin oga. Wai me yake faruwa ne? Taba baki wadda aka kira da uwaliya ta yi, ta ce, oho, hajiya ni da ke fa a zaune muke a tare a nan gurin ta ni kuma zan san abin da yake faruwa tsinke ta sa ta ci gaba da sosa kunnanta ba tare da ta kara cewa komai ba a ofis kuwa barista ne ke tambayar manaja kamar haka shin dan Allah ranka ya daɗe idan ba za ka damu ba ina da wasu 'yan tambayoyi da zan muku waɗanda ba za su wuce guda biyu zuwa uku ba manaja ya ce bismillah ina sauraron ka ina son in san cewa shin duk wani shige da fice da yaro zai yi wanda yake ƙarƙashin gidan nan kun san da shi ma'ana kuna sanin yaro zai bar gidan ya je wani waje ko ko wani abu makamancin haka e muna sani don babu yaron da zai fita gidan nan ba a san da fitarsa ba jinjina kai barista ya sanna ya ce ishirin ga watan jun ɗaya daga cikin yaran gidan nan ya nuna ta fita daga gidan nan zuwa wani waje shin ka san ko ina ta je eh ba ma yarinya ɗaya ba ce yara ne waɗanda ke karatu a cikin gidan nan aka fitar da su don zuwa yin jarrabawar share fagen shiga jami'a wato jam barmishi barista ya ce da aka fitar da su an haɗa su da wasu ne ko ko su su kaɗai aka su suka tafi eh na haɗa su da metron ɗinsu hajiya halima da malam haruna wanda shi ne a matsayin guardian ɗinsu na gode sosai manaja duk tambayoyin da barista abdul ke yi barista hawa na gefe tana rubutawa yayin da su ma 'yan sandan ɗaya daga cikinsu yake ɗaukar statement Sallama suka yi suka fito, kowanne ya shiga motarsa suka nufi police station ɗin. A mota barista Hauwa ke cewa, waɗannan bayanin da manaja ya dole a nemo su a kotu yayin zama. Sana alhamdulillah gaskiya za ta fito. Wannan binkicen ya yi barista abin da ya rage mana jin ta bakin Fatima ita ce ciwon kai na yanzu. Yarinyar nan tana da matsala wallahi. Barmishi barista yana tuki ya ce, Insha allahu muna sa ran wannan karan za ta yi bayani.